ɗazun aka yi min waya an kai mijinta asibiti yana cikin mawayacin hali yanzu don allah ina mutanen nan za su kai haƙƙin jama'ar da suka jefa a halin ha'ula'i saboda ɗaukar yarinyar nan da suka yi dubi minaufa ɗimaucewa da firgicin rashin yar uwarta har ta kwantar da ita hakan ya hana ta zama gidan aurenta shi ma ahmad ɗin ya shiga wani hali na damuwa saboda ciwon matar tasa sun saka tsohuwar mu damuwa ga ta can kullun kuka wannan alhakin ina za su kai shi wallahi ba mu yafe musu ba ko waye sai sun ga sakayyar Allah a kansu ke ɗin ga kinan kin ƙare a tsaye duk da baki kwanta ba da an kalle ki za a gano kina cikin damuwa zuciyarki damfari take da ciwo ina tsoron kukan zuccin nan da kike gara ko yaya ne ki zub da hawaye za ki samu rangwame a zuciyarki to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci to ita ma bayan ɗakinsa ta shiga ta ɗora alwala ta zo ta yi sallah a biyu ta so majero addu'a ba ta san lokacin da hawaye ya tsinke mata ba ta yi kuka da ba ta taɓa yin irinsa ba a rayuwarta shin a ina aka sace yarinyar nan aka kai ta shin waye ya sace ta da wace manufa aka sace ta Allah kaɗi ne masani Allah ya dawo da ita gida lafiya amu to a daren kwana na ɗaya da ma'isha ta yi gidan da ta tsinci kanta a ciki na yunwa ta so galabaitar da ita a dalilin ruwa kawai ta yadda take sha in ban da shi take cin komai duk abincin da suka kawo mata ta ci. tana kwance cikin mawuyacin hali bayan ta idar da sallar isha'i jiri ne ta je yana juyar da ita a zaune shine ta zamiye ta kwanta zazzabi ne ta je yana son kama ta alamu ta ji na buɗe ƙofa ba ta kalli ƙofar ba don ta san mutumin nan ne zai shigo ita kam ta fara cire tsoronsa a zuciyarta saboda bai taɓa nuna alamun zai cuce ta ba don ko kusa da ita bai taɓa kasantowa ba wani ƙamshi ne ya ziyarci hancinta wanda tabbas ta taɓa jin wannan ƙamshi ba sau ɗaya ba sai dai ta manta ina ta san ƙamshin turaren nan bata buɗe idonta ba amma tana jin lokacin da ya mai da ƙofar ya rufe ya tako ya zo daidai inda take ya tsuguna tsoron kada ya taɓa ta ne yasa ta yi saurin tashi zaune tare da buɗe idanunta wa za ta gani Ina lillahi wa ina ilaihin raji'u jikinta ya soma mazari lamir dama kai ne kasa a sato ni rana aure na a kawo ni nan saboda zalunci me na yi maka da ka aikata min haka wallahi sai allah ya saka min ni da iyayena da 'yan uwana da mijina da ka samu cikin wannan mummunan tashin hankali sai ta suma kuka sosai guri ya nema a gefen katifar ya zauna ba tare da ya ce mata uffan ba sai da aka sami kusan mintuna biyar sannan ya yi magana irin wannan kukan na yi shi ya fi so a kirga a kan sonki na kwana ciyo mai tsanani wanda har ya dangana ni da gadon asibiti aka ce jini na ya hau ciwon zuciya ya kama ni duk a dalilin sonki hauka ce kawai ban yi tuburan ba amma na yi karama hauka don komomi na za ta zo ta iske ni ina sambatu wanda ke nuni da karama hauka ta kama ni duk fa a dalilin sanki hakan bai sa kin tausaya min kin amshi uzurin aure na ba shin ni din me na yi miki da kika yi min haka kika saka ni cikin mummunan tashin hankali ni da iyayena na yi matukar yaƙi da zuciyata don ta manta da sonki amma abin ya faskara kullum wani sabon sonki ne ke ratsa zuciyata da bargona a tunanina kila daga baya za ki tausaya min ki amince ki aure ni sai na ga sam kin manta da ni ana ta shirye-shiryen auren ku ban tsinke da al'amarin ba sai da dadi na ya nuna min katin aurenki rana a asibiti na kwana ni na san wata irin jarabawa ce Allah ya ɗoro min a kan sonki don a rayuwata ban taɓa son mace irin son da nake miki ba wallahi sonki zai iya zama ajali na a dalilin na rasa yadda zan yi in saka wa zuciyata tawakkalin rashinki ki haƙuri dole ce ta sa na kawo kenan na rasa yadda zan taushe zuciyata ina ji ina gani a kai ki gidan wani na tabbata idan na yi wannan saken a rana ajalina zai iya sauka sai ta kankance idanunta cikin fushi ta ce kana ganin hakan da kai shi zai sa in soka ko in fasa auren masoyina kai in aure ka wallahi kayi babban kuskure don wannan abin da kai min tsananin kiyayya ka saka ni ciki ga kunci da ka saka iyaye da 'yan uwa da abokan arziki sannan ka saka mijina ban san a wani hali iyayena da mijina suke ba kamar yadda ni ma ba su san a wani hali nake ba shin ina za ka je da wannan tarin alhakin da ka ɗauka na mutane wallahi ba zan taɓa son ka ba ba zan taɓa auren ka ba sai dai in kashe ni za ka yi a gidan nan ina roƙon idan ka kashe ni ka kai gawata inda iyayena za su gani su yi min sallah don hankalin su ya kwanta da a ce ba su gane ba ba su ga gawata ba ya girgiza kai kashe ki ba shi ba ne makasudi na na kawo ki nan gidan ya za a yi ma in kashe masoyiya ta wadda nake jin ko wani ya kashe ki sai dai ni ma in bi bayan gawarki ko kuma shi ma in hallaka shi cikin kaskanci. eh ban kawo ki gidan nan don in cuce ki ba sai dai in ke kika so in cutar da ki so nake mu yi takarda a rubuce ki sa hannu ki tabbatar da iyayenki cewa a warware aurenki da wannan ustaz din ni kike so a mai da auren kaina idan kika yi haka wallahi na miki alkawarin zan mai da ke gida salin alin a ɗaura mana aure a dawo mun da ke gidan nan shi kuma na yi alkawarin daga naira miliyan ɗaya zuwa goma zan bashi don ya yi sabon aure na san zai samu daliliyar mace da za ta maye masa gurbin ki har ma jari zai yi da raguwar kuɗin idan na yi hakan ai na yi masa gata ko kuwa ta yatsa na fuska tana girgiza kai ta ce ka kuwa san irin san da mijina ke mun da har kake tunanin miliyan goma za ta auro masa wadda za ta maye gurbi na in kuwa haka ne kai me yasa ba za ka yi amfani da kuɗin gurin aure dalleliyar wadda mata fi ni ba mata yawa ne da su birjik a gari ka je ka nemi wata ka aura ba ni ba na tabbata yanzu mijina yana can cikin halin damuwa da ke ɗima a dalilin rashina ka zalunce shi a wannan muhimmiyar rana a rayuwarsa ranar murna ranar farin ciki ka rikida mana ita ta zama bakar rana a tarin rayuwarmu wallahi ba za mu taɓa yafe maka wannan ɗauka alhakin da ka yi mana ba sai ka ga nau'in sa kai yadda allah zai yi mana a ka wadda tafi wannan ciwo gara ma ka maida ni gaban iyayena don wallahi na rantse maka ba zan aure ka ba gara in mutu da yan aure a zalumi irinka maganganunta sun yi masa ciwo a zuciya sosai babu kamar yadda take ambaton mijinta mijinta kalmar na bakanta masa zuciya amma dole ya haƙuri ya nemi haɗin kanta don ta yarda da yarjejeniyarsa in kuma ba haka ba to lalle zai aikata ba daidai ba a gare ta ya kai hannunsa kan zara zaran yatsun hannunta waɗanda suka sha jallallen amarci da zanen fulawa baki mai ban sha'awa da ɗaukar hankali da ta lura ya tsura musu idanu babu ko kyaftawa sai ta yi saurin janye hannuwan ta maida su cikin lafayata ya yi murmushi yana cewa lallan nan ya yi matuƙar yi miki kyau sai dai ni bukinmu zai fi wannan kyau dubai zan sa a kai ki a yi miki gyaran jiki da lallan a can don wani zuwa hutu da muka yi a can aka yi wa ƙannena su nazma ya yi kyau sosai balle ki da kika fi su jiki mai kyau gaskiya ki gode wa Allah Allah ya tsara miki jiki mai kyau fata mai kyau fuska tamkar ke kika zaɓi komai na halitta ki kika bar wa sauran mata raguwa shiru ta yi masa ta ja kafafunta da ta gaya ya zuba wa idanu su mata naɗe su cikin lafaya ta ta bi ta duk ne guri ɗaya tamkar curin alkaki a dalilin zazzabin da ya kama ta sosai nan da nan kuwa ta so makaɗuwa. sai tashi a kidime yana tambayar ta me kuma ya same ki kike kaduwa ko zazzabi ne ya kai hannu ya taɓa wuyanta sai ta yi saurin sake naɗewa ya ce kai kai subhanallahi zazzabi kuma to bari in kawo miki magani kin gani ko kin saka kanki a damuwa gashi nan kin haddasa wa kanki zazzabi ni fa masoyinki ne ba maƙiyi ba me abin damuwa sai ya tashi ya bude drawer bangon ɗakin ya ɗauko sashet ɗin paracetamol ya zo ya ɗauko goron ruwa ya isa gabanta ya durkusa ya ce buɗe idanunki ki sha magani bata buɗe ba kuma bata kula shi ba sai kaɗuwar sanyi kawai take yi ya sake mata magana cikin lallashi da taushin murya ta buɗe idanunta da suka canza launi saboda zazzabi ta ce babu maganin da zan sha gare in mutu in dai sai na sha maganin ka. ya aje ruwan hannunsa ya kai hannu ya bubbuɗe abincin da aka aje mata ya gaba bata ci komai ba ya dube ta ya ce da gaske kike so kike ki mutu eh ga abinci ko da yaushe ana kawo miki amma ba kya ci haka suka gaya mu me yasa maisha da idanun ta saboda zafin ciwo ta ce ban ga dalilin da zan ci abincin ku ba a matsayin makiya na ɗauke ku shi yasa ya ce wallahi ni ba maƙiyinki ba ne kuma duk abin da ake kawo miki babu guba ko wani abu na cutarwa in banda abinki ya za a yi masoyi ya cutar da masoyinsa sai dai fisa ga kuskure ko tsautsayi ta yi magana a wahalce ai maƙiyi shine wanda zai canza maka farin ciki da kake ciki zuwa baƙin ciki zai saka duk wani masoyanka halin baƙin ciki zai raba ka da masoyanka na asali duk cikin yaudarar wai yana son ka alhali shine makiyanka na farko a duniya shin me za a kira wanda ya yi maka wannan aika aikar masoyi ko maki miƙewa ba tare da ya bata amsa ba ya yi tattaki zuwa wundon ɗin ɗakin ya sa hannu ya ɗaga labulan ya tsaya yana kallon wani da bata san kowaye ba zuwa can ya saki labulan ya dawo ya tsuguna a gabanta ya ce ni zan tafi amma don girman allah ki ci abinci ki sha magani ba don ni ba ki sha don ba na son in ganki cikin ciwo ya miƙi yana gyara kwalar rigarsa ya ce na tafi sai na dawo tsoro ya kama ta da ya ce sai ya dawo to me yake nufi da hakan ta yi addu'a a ranta ya allah ka katange ni daga zalunci ko cutarwa da wannan bawa naka zai yi min allah ka kubutar da ni daga wannan gida na azzalumai da ban san ko a ina nake ba yana fita ta yi sauri ta nufi kofa ita nufinta ta sa makulli ta rufe kanta amma ina makullin na hannunsa yana fita ya rufe ta ta dawo ta kudundune tana aikin kukan rashin mafita to ganin kukan ba zai amfana mata komai ba illa zazzabin da ke ƙara ƙwanƙwasar ƙashinta ga wani ciwon kai mai barazanar raba mata kai gida biyu shi ma ya ziyarce ta don haka ta haƙura da kukan ta tashi ta ɓalli maganin ƙwaya biyu ta sha ta koma ta jingina da bango nan fa ta ji duniyar na juya mata cikin ta ya fara wani irin hautsinawa mai ya taso mata gadan-gadan kafin ta yi wani yunkuri na zuwa bayi a ya so makwararowa ba ƙaƙƙautawa ha ta hancinta aman ruwa ne zalla tare da ƙwayoyin maganin da ta sha ta amma yadda duk wani abu da ke cikinta sannan ta ji sa'i da cikinta komawa ta yi ta kwanta don ba za ta iya tashi ba balle ta gyara gurin tana ji aka sake buɗe ƙofar aka shigo ta sallamir ne ya dawo tana jin sai yana surutu a kanta haba ashe ke ce kike amai ba dole ba kin abinci kinkicin komai zama da yunwa ma ai ba zai yi ba tashi ki je bayi ki wanke jikinki in kuma ba za ki iya ba sai in wanke miki wata muguwar harara ta sakar masa da idanunta da suka canza launi bata ce masa komai ba ya ce allah da gaske nake yi in baki tashi ba zan ɗauke ki to ganin ya soma naɗa hannun rigarsa da alamun ɗauka ta zai yi sai ta tashi ta rarrafa ta shige bayan ya ɗaya daga cikin masu hidimar gidan ya ce ya gyara ɗakin kafin wani ɗan lokaci ya gyara ko ina ya fesa turare ɗakin ya ɗau wani na'imtaccen ƙamshi kin fitowa ta yi daga bayan har ya gaji da zama ya tashi ya tafi To dare ya tsala sosai lokacin ta kalli agogo ga tsananin ciwo ga yunwa ta san muddin ta sake shan magani wahala za ta sha kasancewa cikin ta babu komai ta isa ta buɗe firijin ɗin ɗakin ta ɗauko madara da kek ɗin da ta gani na kanti wanda ke naɗe a cikin leda ta zauna ta soma shan madara tana cusa yagwad ɗin ba don tana jin daɗi ba sai domin yunwar da ta matsa mata ita yadda ta so ta bari ne yunwar ta yi mata lahani har ta kashe ta ta huta sai wata zuciyar ta kwabe ta da cewa idan ta bari hayunwa ta kashe ta ta kashe kanta idan ta yi sakacin faro hakan kuwa to ta yi ganganci da zai iya zamo mata da na sani a gurin Allah shine dalilin da ta samu abin da ta saka wa 'ya'yan hanjinta karfin da ta dan samu da ta tashi shine ya ba ta damar da ta tashi ta je ta yi alwala ta zo ta kama yin na filfili. Tumasaro, Assalamu alaikum.